Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da kuma sittin Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tasce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita ɗari 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Har yau ana iya kama mu a tashan Alfa Radio da ke kuma su ƙasar Ghana kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu are Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim ayawa ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji tattaunawar da wakilinmu na jihar Adamawa ya yi da tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar sai kuma mu kawo muku rahoton a kan likitoci na babban asibitin maiduguri su ma sun bi sauran yan uwansu a sassan najeriya kana yau ba za mu samu dawon kana za mu kawo muku maimaitawan shirin ciki da gaskiya na ibrahim alfa ahmed amma dai yau ba za mu samu daman kawo muku wato sharhin jaridun jamhuriyar kamaru ba tare da muhammad awal garba amma za mu kawo muku ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko muna sai dai waɗannan duk sai kun ji cikakkun labaran duniya. thank you To jama'a assalamu alaikum. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce shirin kera makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya. Yana mai gargaɗin cewa caccakar wato cacar bakin da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba za a taɓa gani ba. Yayin wani jawabi da ya yi a harkutar majalisar ajiyar talata Antonio Guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance. Inda ya ce abin da ɗaukan matakin soji zai haifar ba zai misaltu ba. kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya koriya ta arewan ta ayyana kanta a matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata nahiyan wanda ake kira icbm a takaice da kuma makekin bam ɗin hydrogen na kare na kare dangi a jiya talata shugaban amurka donald trump ya ce zai bar koriya ta kudu da japan su sayi karin manyan makaman yaƙi na soji daga amurkan a ɗaya bangaren kuma rasha da china sun ce ɗaukan matakan ƙaƙaba takunkumi akan koriya ta arewa saboda gwajin makaman da ta yi ba zai wani tasirin a zo a gani ba wajen kwantar da hankula a yankin ruwan koriya sannan ƙasashen biyu sun yi gargaɗi kan irin illar da ɗaukan matakin soji za ta haifar shugaban rasha vladimir putin a talata ya ce babu basira a ƙaƙaba tsauraran matakan takunkumi akan koriya ta arewan kuma hakan ba zai sauya shugabancin pyongyang ba a wani batu na daban babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna damuwarsa akan abin da ya kira yiwuwar aikata kisan kare dangi akan tsirarun 'yan kabilan rohingya da ake yi a jihar rahine a ƙasar miyama yayin da rikicin ya tilasta wa dubban mutane tsallakawa zuwa bangladesh da ke makwabtaka da ƙasar guterres ya kuma yi kira ga fararen hula da jami'an soji da ke din da su kawo ƙarshen wannan tazoma wacce ce ka iya haifar da rudani a yankin majalisar ɗinkin duniya ta yi kiyasin kusan 'yan gudun hijira daga tsirarun 'yan kabilun rohingya 125 ne suka tsallaka zuwa bangladesh a cikin makonni biyun da suka gabata prime minister bangladesh sheikh hasina ta yi kira ga kasashen duniya da suna matsin lamba ga mayama domin su daina karo da 'yan kabilar ta rohingya zuwa bangladesh ta kuma karbi 'yan gudun hijirar Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 kungiyar Boko Haram ta kashe a hararen kuna bakin wake da ta kai a Kamaru da nigeria Tun daga watan Afrilu adadin da ya ninka wanda aka gani cikin watanni biyar da suka gabata. Wannan rahoto da ƙungiyar ta fitar a jiya talata ya kuma nuna cewa akalla fararen hula 223 kungiyar Boko Haram ta kashe waɗanda ke hannunta tun daga watan na Afrilu ciki har da fararen hula 100 da aka kashe a watan Agusta kaɗai. hari mafi muni ya faru ne a ranar 25 ga watan yuli inda kungiyar ta harbe har lahira mutane 40 a wani harin kwantan bauna da ta kai wa wata tawagar masu aikin neman man fetur a jihar borno kungiyar ta ce mai yiwa adadin ya fi haka domin ta yiwu ba a ba da rahotannin wasu hare-haren ba a ƙasar kamar da ke makwabtaka da najeriya akalla fararen hula 158 kungiyar ta kashe a raharen kuna bakin wake 30 da ta kai tun daga watan na afrilu ciki har da wani hari da aka kai wajen wasan bidiyo game a yankin waza a ranar 12 ga watan yuli wanda ya halaka mutane 16 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc masu hasashen yanayi sun ce tsibirin yankin caribbean da kudancin jihar florida na kan hanyar wata guguwa da masu hasashen suka kwatanta a matsayin mai cike da bala'i da haɗari guguwar irma wacce ya zuwa jiya talata ke kan teku na nadun faran arewacin cikin yankin caribbean inda take tafi da iska mai wayanawa wacce ke tafiyar kilomita 297 a cikin sa'a guda wannan dai ita ce guguwa mafi karfi da aka taba gani akan tekun atlantika guguwar ta girma har ta kai mataki na biyar a jiya talata a cewar masana a fannin yanayi inda suka ce tana cike da hadari tuni dai aka aiki da sakonnin gargadi a wasu yankunan dominican republic da puerto rico da amurka da british da virgin island da kuma florida an kuma murci hukumar ba da agajin gaggawa ta tarayya ta fara ayyukan ba da tallafi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to mu faro da tattaunawar da Ibrahim Abdulaziz ya yi da tsohon mataimakin shugaban Najeriya Alhaji Atiku Abubakar akan batutuwa daban-daban. Ga dai Ibrahim da Ibrahim Abdulaziz din. da ma dai farko tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya koya ba wa shugaba Buhari ne a yaki da masu tada kiyar na Boko Haram wanda ke tsohon mataimakin shugaban kasa ya ce fa da saurari na aka ba ai na ce an samu nasara hmm. amma kuma ba cikakken nasara ba tunda har yanzu muna nan muna ta fama da yan Boko Haram suna na ai har suna karkashin mana ah, mutane kuma har yanzu local governments cikin borno da yobe suna nan suna rike da su mutane ba su isa su koma kananan ah, ah, hukumomin su su zauna lafiya ba wannan abin ni mamaki yake ba bani ban taba tunani najeriya za ta yi fada da boko haram shekara biyar wata murkushe boko haram ba domin me ai mun yi yakin biyafar a kasar nan wanda ya fi wannan kuma cikin kurmi kurmin kudu amma cikin wata talatin ai muka gama da sojojin biafra muka mai da kasar nan guda sannan yau a ce 'yan boko haram shekara biyar muna kokari mu gama da su mun kasa gama da su ba dai ga batun yaƙi da 'yan tada da baya wata matsalar da gwamnatin apc a najeriya ta mala shi takobin kawarwa ita ce ta batun cin hanci da rashawa to koya tiku ke ma kallon kamulu da 'yan gwamnatin su ta apc a wannan fanni yaƙin cin hanci da rashawa you know an samu ci gaba kaɗan amma ba yadda mutane suke zato da ba kafin zuwan gwamnati to mutum na aka kama aka daure dukiya nawa aka karba wajen waɗanda suka saci kudaden mutane na tuna lokacin da muka zo gwamnati 1999 a lokacin gwamnatin abacha kudaden da muka karba hannun waɗanda suka saci kudade a ah, dala biliyon hudu da digo eh, guda biyar ko bakwai wanda muka karba daga hannun jama'a. Ta amma an yi labaye ko kuka kawo jam'iyyar APC to ko an yi waɗannan kalamai naka ba suna nuni ne da cewa ba a tafiya da kai ba a yanzu? Gaskiya ina cikin jam'iyyar APC kuma da ni aka yi yawo aka yi kamfen aka samu nasara amma tun da aka samu nasara kuma aka kafa gwamnati gaskiya zan faɗa maka ba ni da wata alaka da gwamnati ni ba taɓa tambaya na wani abu ba kuma ban taɓa cewa a yi wani abu kafin a ci da mu aka yi komai da dukiyanmu da komai namu da da karfinmu kuma kai kai kusance maka ma har a jam'iyyance domin gashi da yau kusan shekara uku kace ko mm. to so daya muka taba miti na wannan jami'in ba mu taba taro ko so daya ba so daya da ake so daya da muka yi ba mu sake ba har yau to wai ko me wazirin na adama kuma zai ce ne game da batun cece kucin sake fasalin kasa da ma batun tsayawa takara a shekarar 2019 abu ne ya kamata mu mai da hankali mu kan wannan shi yaya za mu yi ah, mu samu da farko dai mu fahimci juna ya za mu yi mu tabbatar da haɗin kai ƙasar nan sannan mu zauna cikin ƙasa guda ɗaya da kuma cikin lumana lafiya da kuma cigaba to sannan kuma ka tashi ka ce kana neman shugabanci na ɗaya dai na sani da farko tukun harkan siyasance ma da siyasan ƙasan tana tafiya yadda ya kamata mutane ma ba za su fara wannan kirar ba balle kuma gashi muna tare da shugaban ƙasa wanda ah, bai da bai da cikakken lafiya to da wanne za mu ji koma da menene da yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019 batun da wasu ke ma hasashen cewa za a kai ruwa rana ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya to kafin a ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan mata ta yanzu kuma sai a jihar borno inda likitoci a babban asibitin jihar suka bi son takwarorinsu na ƙasa domin yajin aiki ga haruna dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Ƙungiyar likitoci na asibitin koyarwa da ke jami'ar Maiduguri da ake kira Resident Doctors a takaice sun bayyana bin sauran takwarorinsu na wasu jihohin na tsunduma cikin yajin aikin gama gari. Tun a jiya ne dai waɗannan likitoci da ake kira Resident Doctors suka bayyana manema labarai a asibitin koyarwa da ke jami'ar Maiduguri cewa sun riga da sun soma yajin aikin tun a ranar Litinin da ta gabata wadda kuma ba za su janye ba in ba tare da an biya musu bukatunsu ba ko kuma samun umarni daga uwar ƙungiyar nasu ta ƙasa. Wannan yajin aiki da ka iya jefa mutane cikin halin kakanik kai ganin cewa jihar borno na fama da matsaloli daban-daban kama da matsalar barkewar cutar amai da gudawa da kuma wasu da aka kai jinya sakamakon samun rauni daga hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram hakan ya sa na tambayi shugaban kungiyar likitoci da ake kira resident doctors da ke asibitin koyarwa na jami'ar maiduguri da ake kira dr eliako ko sun yi la'akari da irin waɗannan matsaloli ga kuma abin da ke cewa eh, duk mun duba wayannan matsalolin da a baya ma lokacin da aka yi yajin aiki gaba ɗaya kasan nan mu asibitin mu nan su manyanmu da suke suke sama sun ba mu wannan go ahead mu yi aiki sun ce ba damuwa a wannan lokacin amma yanzu mun yi musu wannan magana sun ce abin da za mu yi mu yi yajin aikin in an samu wani damuwa da yake damu yake sa damuwa a cikin garin nan mu yi musu magana za su gaya mana yadda za mu yi sorting out wannan problem din saboda akwai batun kwalara yanzu ma haka da ake fama da shi a jihar Borno wanda an samu barkewan wannan ana magana kusan mutane 20 ma sun mutu ba gani kamar wannan yajin aiki zai shafi waɗanda mutanen da ake kawo muku musamman ma da ke fama da waɗannan matsaloli na cutar kwalara yanzu haka? Eh zai iya zai iya damu yanzu haka mun samu rahoto ma cewa mutane kusan 20 sun mutu. Abin ya dame mu amma ka san da yake mu kanana ne muna bin directive. So yanzu da mu gaya ma manyan mu da suke can sama cewa ga damuwa a gari mutane kusan 20 sun mutu a mafi yawanci ba su da lafiya. In sun ce mana mu koma aiki mu yi ma wayannan aiki za mu koma ba mu da wannan damuwa. Menene ma bukatun naku ne da har zai sa ku tafi yajin aiki? Eh manyan babba a cikin bukatun mu shine biyan ana biyan jama'an mu a kasar nan gaba ɗaya wayansu ba biyan su albashin su cikakke yawanci za a biya su rabi ko kwata gwamnati za ta yi ta alkawari ba ta cika alkawari wayansu likitocin mu ba a ɗaukan su a daidai level na aiki da ya kamata a ɗauke su kin hakan ne da yasa na tabi shugaban kwamitin likitocin asibitin da ake kira chairman medical committee dr muhammad bashir tahir game da batun wannan yajin aikin ga kuma abin da ke cewa to ni dai a sani na yanzu nake jin labarin cewa sun fara yajin aiki a bakin ku abin da yake faruwa shine ba su kawo mana takarda ko sun zo sun gaya mana da baki cewa sun fara yajin aiki ba sai sun yi haka ne za mu san cewa mu sun fara yajin aiki yanzu idan har suka sanar da ku wani mataki za ku ɗauka ne za ku tsaye da aikin ne gaba ɗaya asibiti ko kuma ku za ku ci gaba da aiki ba zai yi wa tsaye da aiki gaba ɗaya asibiti ba saboda abin da yasa akwai wasu likitoci wanda su ne consultant manya-manyan likitocin su ba su yajin aiki za su ci gaba da kula da marasa lafiya har zuwa lokacin da Allah zai sa a daidaita su kuma residents su jan yajin aikin su. To koya majinyatan ke ji game da wannan yajin aikin ga ɗaya daga cikin irin waɗannan majinyatan. Baba na gashi kana da rauni a hannu kuma kana asibiti an tafi yajin aiki cije ya kuke ji ne? yajin aiki bai mana daɗi ba amma dai a shirya a jara ya fi an haɗa kai an shirya shine kasan nan zai cewa to ana neman kowane a bayi solution saboda ba kamar dokto a kasan nan yanzu yanzu ana iya kawo mutum a ce rai yana hannun allah su sa ya samu rai eh. asibitin jami'ar maiduguri da ya tuna da irin waɗannan likitoci da ake kira resident doctors kusan ɗari da hamsin da kuma wasu manya-manyan likitocin da suka ce za su gaba da samar da ayyukan jin ƙai ganin irin wannan yanayi da ake ciki haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka da kenan birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum yayin da muke jira mu ji martanin mai girma gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alkalin kotun Zirami alkali Sani Musa yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu. Muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su ɗauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo ba ne domin 'yan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi. Abin da ya sa harin da na sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma a yanzu wannan lamari ya yi tsanani musamman a ƙaramar hukumar tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna 'yan warin daji da ke kan iyakar Zamfara da Katsina da ƙauyuka da garuruwan da ke kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar ɗanwaru zuwa bawo tudun mai raira hayin alhaji tafkin kazai da dai sauransu waɗanda a yanzu haka a cikinsu da kuma dajin da ke wurin 'yan bindigar da aka ce yaran fulani matasa ne suke cin karensu babu babbaka kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunansu amma a yanzu sabon salo 'yan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan 'yan banga suna karkashewa sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara duk ƙauyen da ke son yin noma tilas sai sun biya 'yan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa. Yau za mu fara taɓa wannan batu za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji. Sunana Bashir Idris, ni mutumin 'yan warin daji ne. Akwai korafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin. Ah, muna so kai wa masu wuraro bayani filla-filla menene kake son faɗa wanda kake jin duniya bata sani ba. Eh gaskiya ni abin da nake so in faɗa shine ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin yan waran daji da sauran wannan matsalar da ake yi wa ta kashe-kashen mutane haka wanda yan banga din nan dan banga zai fita za a kashe dan banga ba a je ba a gani ba kuma ba dauke wani mataki ba karshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu kamar misalin rugumawa danwaru eh, eh, eh, bawo mutu wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga dan adam kai musamman ma yan wani daji da in ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba gaskiya mutum bai zauna ba saboda rayuwar mutum tana cikin hadari ainihin gaskiya kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu natsuwa da walwala ba ƙarshe an yi lokacin da ma kwanan ba da za kashe wasu 'yan banga gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin duka sai suka bar garin ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai ɗauka yaron shi bai turo shi ya zo yan waran daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya abinda muke so mu gane eh, idan mutum ba dan banga ba ne yana zaune a garin ya nuna zai iya zaman sa tunda ka ce yan banga kawai ake kai wa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan ito abu ne wanda yake yana iya faruwa a zuwa aika mai da wabi ina maganar natsuwa tunda inda akwai natsuwa su malaman da suke karantar da kamar ba zan karantar da yaran mu kamar kofis nan ba za ta tafi ba ai su ba ayin gari bane an san baki ne amma abu ne wanda za a zo a yi kamewa da wabi to kaga ba daman ka ce wai bari ka zauna faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kai wa mutane waɗannan har haren da suka zama barazana a yankin to gaskiya wanda suke kai wa nan har haren tabbas gaskiya fulani fulani ne fulani ne kuma fulani nan kowa ya san da cewa barayi ne wanda kowa da kowa da ke wurin ya san da cewa fulanin barayi suke kai wannan harare suke kashe mutane kuma fulani nan ba wai wasu bane na wani wuri ba na bangaren yankin ne ya kamata a ce tun da ba wani nesa suke ba a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a ɗinke wannan bakin zaren saboda a samu zama lafiya fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai yan gari waɗanda watakila wasu tsawon kiwon shanu ba a fulani makiyaya ne fulani makiyaya ne sai dai 'ya'yansu ne wanda suka lalace suka kuma haka ai akwai wanda su daga ciki wanda ba sa yi amma akwai masu yin su ne suka fi yawa maganan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba da abin da yake so a bincika ya adalci iyayensu suna nan su waɗannan fulani eh gaskiya akasarin su mafi wasu iyayen suna nan yankin ana zaune da su kuma mutane kuma sun san iyayensu ba ɓoye suke ba an san iyayensu kuma an san su me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu wasu jan hankalin waɗannan matasa fulani su daina wannan aika-aika to ai kasan ɗan ta'adda inda zai je magana iyayen shi ma ba zai fara ba ba kowa ba ne ba zai dan shi haye ya karfi wurin ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi idan mutum ya shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya su ma kashi iyayen su kamar suna neman maraba da su ne dan su zama su kamar wani bala'i dan ba za su yi da su kwanaki na da labari ko ko duk duniya ta san najeriya ko shugaban najeriya ya san an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar zamfara saboda maganin waɗannan 'yan ta'adda ah, me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa to wallahi haji nasiru ni ma na ya maki abin saboda ni bangaren yan wanan daji muna da dole muna da daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai bataliya sojoji wurin saboda wannan saboda amma gaskiya ba ba kai muna ba sai dai wani lokaci abu ya ɗanyi tsamari ne za su ɗan je da safe zuwa yamma kuma shi kenan za su zo su wuce su koma to kaga wannan ba tsaro ba ne ba ya kamata a ce an aje sojoji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi masu wajen nan yana da surkokin daji ne inda su 'yan ta'addan suke ɓuya eh akwai daji gaskiya gaskiya allah hoyo daji babban daji wanda tun daga katsina ya daji ya taso ya shiga har nijar ba karamin daji ba ne babban daji ne babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin to ina tabbatar maka da cewa wani mutanen ma sun kama sun kama wannan garurukan don yanzu garurukan nan ba wanda ya isa yi wani magana akan wa'annan yan ta'adda baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwana ka ba za ka kwana ba saboda karfin da suke da shi ya wuce dai rubuta yake tunani Eh, amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba eh suna kasan shi ya gace maka mutum wannan dan ta'adda ne to ba zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wani su yi dare su ma hira da 'ya'yan mutane haka kana ji kana gani su dauki ekko suna hira da ta kuma kai ka san da a akwai matsalar zai biyo baya amma baka saka hana ba baka isa ka ce ka taka musu burki ba dan idan kai magana ma kai nan ba za ka sha ba dole mutanen garin mahasu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutun nan ya kamata a jajirce da sa kamar yadda aka sa mai duguri saboda su bakin daji suke ba su da wani makawata sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katon rafi muna cewa shi gagari to wannan gagarin gagarau ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka zaka fada ruwa ka mutu ne ko ka zaka saka ka tunda ba wani agaji ba wani da zai taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ba in ka ji abu sai baka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abun da ake ciki ni abun shi ne ke dauri mini kai hmm. wani misali za ka bayar tun da ka ce 'yan banga kawai suke kawar ya nuna yin mutum ya daina yin sana'ar banga ya koma farar hula zai iya zama karkashin kulawar waɗannan 'yan ta'addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba eh to gaskiya kan sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da 'yan banga to amma kasan shi ɓarawo ba amana ce gare shi ba baya da amana zai ce a sai wani kawai zan taɓa lokacin da ta ɗebo zafin shi to akan kowa na iya hucewa akan kowa zai iya hucewa tun da ba dalle dole ba ne sai dan mun gani misali kamar da muke ganin suna iya zuwa shiga gari su kama gari su mamaye gari ai ba ca garin duka da yan banga ne to amma wanda ba dan banga mana su bashi mana ba za su bashi ba ba wanda suke bari an yi lokacin da kawai inda sai gani ka tambaye kai dan gari kaza ne in dan gari kaza ne su kashe ka to kaga bai zama sai me yasa kake me yasa me in sun ce kai dan gari kaza ne ya nuna waɗancan yan garin sun taba musu wani laifi kenan a'a so in ma laifin laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke ya hada kansu su hada ƙungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garin su to in ma akwai wani abu ma bai wuce wannan ba dai shi dai ne kawai to ka haka ba za ka zauna ba dan tare da ta gida zo ya zo sami ka idan ne ka ba wannan mutum ba kwa zai yi hankurin haka ba a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda 'yan bindiga suka zamo alakakai ga mutanen sassan zamfara da katsina suka mamaye wannan wuri a kasance lafiya. To Allah ya kyauta, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu haro kuka aiko mana. Salamu alaikum sashen hauka na murya Amurka mai magana Audu Toyo daga Damaturu a jihar Yobe. ra'ayi na yau a gaskiya yajin aikin da likitocin Najeriya suke shirin tafiya ba zai zama ba zai haifi ɗanin ido ba. domin a duk lokacin da likitoci suka tafi yajin aiki majinyata shi ne suke shan wahala musamman wanda suke kwanci a gadon asibiti wasu ma har tana kai ga sai rasa rayukan da wanda ake kaiwa jikatattu ba sa samun kulawa saboda ina shawartar gwamnatin najeriya don allah ta san hanyoyin da za ta bi ta sasanta da wa'annan likitoci domin gujewa abubuwan da za su faru da dama. Assalamu alaikum sayin Hausa na muryar Amurka. Mai magana garba injiniya da ke karamar hukumar Bursari jihar Yobe ina kira ga mai girma gwamna na Allah tun da an mana asibiti shahararren asibiti mu ko muna da kwararren daktoci amma ba su da ɗakin kwana wani sai ya kwana a wani gefe ma ya zo sannan ya kama aiki don Allah ina nema a taimaka mana a mana stab na ma'aikatan asibiti doktoci da katanga a zai kwafta a zagaye mana shi da Allah a taimaka Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika Suya daga Kegan Najeriya. Don Allah ina son manyan 'yan siyasa ATC ku shiga gyara Kano tsakanin gwamna mai ci yanzu da tsohon gwamna Dr. Rabi Musa Kwankwaso a yi sulhu saboda mi sulhu yana da amfani kada su rusa muna jam'iyya. Assalamu alaikum BOA mai magana a Alraf kana shuwa odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. A yau zan bayyana ra'ayina ne akan kasar Bama da irin cin zarafin da ake yi wa musulmai marasa rinjaye 'yan kabilar Rohingya wanda kuma duniya ta tsaya ta gani tana gani ko ina to ya kamata na kira ga kasashen musulmai da suke kewaye da wannan kasar. ya kamata su ɗau ƙwararan matakai akan ƙasar bama saboda kar ya zame wannan kisan kiyashi a ƙarar da mutane saboda ba su da gata kuma majalisar ɗinkin duniya gaskiya ban gamsu yadda take tafiyar da al'amuranta ba akwai son zuciya akwai son kai akwai rashin kawai da wannan ne muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. babban sakatar majalisar ɗinkin duniya ya ce shirin kera makamin nukiliya da koriya ta arewa ke yi shine babbar barazana da ke fuskantar duniya yana mai gargaɗin cewa cacar bakan da ake yi kan iya haifar da mummunan sakamakon da ba a zata yayin wani jawabi da ya yi aikata majalisar ajiye talata antonio guterres ya ce dole ne a samu maslaha a siyasance inda ce abin da ɗaukan matakin soji zai haifar ba zai misaltu ba kwanaki biyu bayan da ta yi gwajin makamin nukiliya koriya ta arewa ta ayyana kanta matsayin ƙasa da ta shiga jerin waɗanda suka mallaki makamin nukiliya da akan yi iya harba shi daga wata nahiya zuwa wata wanda ake kira icbm a takaice da kuma makikin bam ɗin hydrogen na kare kare dangi Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce kusan fararen hula 400 kungiyar Boko Haram ta kashe a raran kona bakin wake da ta kai a Kamaru da Najeriya tun daga watan Afrilu adadin da ya ninka wanda aka gani cikin watanni biyar da suka gabata. wani rahoto da kungiyar ta fitar a jiya talata ya kuma nuna cewa akalla fararen hula 223 kungiyar boko haram ta kashe waɗanda ke hannunta tun daga watan na afrilu to madalla da kuma wannan ne mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da lasar ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na himma ba ta garago wanda nake shiryawa kuma na gabatar yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman mamur lalo da ya taya na gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu zainab abdulrahman ni ladan ibrahim ke cewa sai an ji ku.